suka yi wa maryam alaiha salam wajen cewa za ta haifi ɗa tsarkakakke mai daraja wanda Allah ya tanadi manzanci ya zai danka a hannunsa a lokacin da ya zo lokacin da ya zo lokacin daidai da lokacin da ake baiwa mutane manzanci to da aka gaya wata ƙalar sai ta ce rabbi ya ubangiji Allah ya kunu li waladu ta yaya ɗa zai kasance tare da ni ta ya zan yi na aifi ɗa walam yamsasni alhalin wani mutum a duniya bai taɓa shafa jikina ba kinaya ce babu wani namiji da ya taɓa saduwa da maryam ta ce ta ta yaya za ta ta samu ɗa ƙala sai allah ya ɗauki ya ce al'amurka zalik haka al'amarin yake Allahu ya kaɗu kuma ya sha Allah shi yake halittar abin da ya so idza qada amran in Allah ya yi nufin al'amari fa inna ma yaqulu lahu kawai zai ce da wannan abin ya zamo zai ce da wannan abin kun ya zamo fa yaqulu kawai sai ya zamo saboda haka maryam ba abu ne mai wahala ba wajen Allah ya samar da ɗa a jikinki ba tare da namiji ya taɓa shafarki ba إذا amuran ba إذا أراد ya قضى da hukun fa ya كن Allah in إن hukunta al'amari zai ce da abin ya zamo kawai sai ya zamo kawai sai ga annabi Isa kamar yadda muka sani ana samun ciki har eh, wanda bai dade ba aka haife shi da wuri shi ne ake haifar ɗan wata shida daga nan kuma har zuwa yadda al'ada mafi yawan yadda aka saba sani wata tara da kwana goma daga nan kuma har ya zo ya wuce inda aka fi sani ɗin ya yi shekara a cikin mace kamun ta haife shi ko ya shekara biyu kamun ta haife shi ko ya shekara uku kamun ta haife shi koye shekara hudu yana cikin ta daga baya ta aike shi to amma sai ga annabi isa dan maryama da daukan cikin da aike shi gaba daya awa daya da daukan cikin da aike shi gaba daya awa daya kal ciki har ya girma ya isa aihuwa Allah yake wata in Allah ya nufin yin abu kawai in yace ya zamo sai ya zamo na'am الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى sai suka ce ɗan da za ki haifa wa yi allimuhul Allah zai sanar da shi littafi ɗan da za ki haifa Allah zai sanar da shi littafi wani hikimata da hikimar da take cikin littafi wa taurata sannan Allah zai sanar da shi littafin a taura wa da injila da injila wa rasulan kuma Allah zai aiko shi manzo ne ila bani isra'ila zuwa ga wani isra'ila annabi za ki aifa manzo mala'iku suke gaya sai da tuna maryam wannan magana annabi za ki aifa kuma manzo manzo ne zuwa ga bani isra'ila anni karaji kun bi ayatin min zai gaya musu cewa ni na zo muku da aya daga ubangijinku anni akhluqu lakum min at-tini domin ni ina halitta daga tsayiyar ƙasa ka hai'atar ɗari kama da tsuntsu ba an fuku fihi sai ne busa a jikin wannan tsuntsun a jikin wannan taɓoɗin ba ya kunu ƙairan sai ya zama tsuntsu bi izinin lahi da izinin Allah ya ce zan ciri ɗanyar ƙasa in cura ta na hura ta in na jefa ta sai ta zama tsuntsu amma fa da izinin Allah wa ubri'ul akmaha wal abrasa bi abi ah, bi Allah ai wa ma ta bi Allah kuma zan rika warkar da makafi zan warkar da mai kuturtar albaras yace wa uhi mauta kuma zan rika rayar da matattu bi izinin Allah amma da izinin Allah ba bi izini da izini na ba ba ni nake raya su ba Allah ne yake raya su ba ni nake warkar da su ba Allah ne yake warkar da su ina warkar da makaho da izinin Allah ina warkar da kuturu da izinin Allah ina abin nan rayar da macece ya tashi ya magana da izinin Allah in nayi wa macece magana zai tashi ya magana zai dawo Allah zai dawo masa da ransa yayi bayani akan abin da yasa aka kashe shi da shauransu kuma suwaye suwaye suka kashe shi duk zai yi bayani annabi isa ya ci gaba da gaya musu ya ce wa ukun? kuma ni nan zan ba ku labari bi ma ta nuna game da abin da kuke ci wa ma kiruna fi biyutikum da abubuwan da kuke ajiyewa a gidanku wanda za ku ci nan gaba duk zan iya gaya muku kun ci kaza yau a gidanku kun ajiye kaza za ku ci gobe kun ajiye kaza za ku ci jibi duk zan ba ku labari وأنبئكم بما تأكلون nuna تدكرون في بيوتكم zan ba ku labari game da abin da kuka ci da abin da kuka ajiye a gidajenku na fi zalika la'ayatan lalle waɗannan abubuwa da Allah ya bani ayoyi ne lakum a gare ku in kuntum mu'mini ne in kun kasance ku masu imani ne to ku yarda da ni ku zo mu je mu ɗaukaka kalmar Allah duk abin da na gaya muku ku aikata to ku yi aiki da shi umarni ne daga wajen Allah duk abin da na ce muku kar ku yi ku yi haƙuri ku bai shi umarni ne daga wajen Allah to wannan shi ne abin da Allah ya aiko da a tsakanin ni da ku na

na zo in gaskata wa'annan littafin da suka wuce don sun zo kafin ni attaura ta zo tun ban zo ba zabura ta zo tun ban zo ba littattafan annabi ibrahim sun zo tun ban zo ba amma allah ya aiko ni in zo ni kuma in gaskata su wa musaddiqan libabai ne don min at-taurati mai gaskata abin da ya zo kafin ni ne na at wali uhilla lakum ba'da allazi hurrima alaikum kuma na zo dan na halatta muku sashin abin da aka haramta muku da saboda ƙetare iyaka da suka yi Allah ya kafa musu doka kar ku ci kaza kar ku ci kaza kar ku ci kaza amma zuwan annabi Isa sai ya zama rahama a gare su sai aka halatta musu waɗannan abubuwa da aka hana su da kuma ba بعض الذي hurrima عليكم na zo don in halatta muku sashin abin da aka haramta muku aka ce daga cikin abin da aka haramta muku ya ce akwai a kifi ba za cin kifi an hana su cin kifi kowane iri daga kan kifi wanda muka fara sani har zuwa kan sadin kifin zamani a da an zan sadin ne duk an hana musu cin kowane kifi yi sannan an hana su cin duk mai kafa biyu sai mai kafa hudu kawai ba za su ci daga kan jimina talle da ɗawusu zuwa kan abinan zabuwa kaza dubaru an haramta musu ba a basa ci doka ta yi tsanani ko ba ta yi ba laifinsu ne yayi yawa laifinsu da suka yi wa Allah ne Allah ya musu wannan kai ya sa su a wannan kai ba wa ma la abin sisata lahu wa shauku da duk abin da bai da kaya ba za su ci ba duk abin da bai da kaya aiki ne yana da kaya a cikin ya wata duk dai abin da bai da kaya za su iya ci kamar eh, eh, masu kafa hudu sai kashi ne a ciki ko kashi ne a ciki ba kaya a ciki don sun mutu wannan ta iya ci shi ma ban da kiɗe duk abin da yake wajiya da kitse ba za su ci ba don haka da haka ga masu koyi da nasara har yanzu ba sa cin kitse masu koyi da nasara har yanzu ba sa cin kitse <laughs> wallahu a'lam wakila uhillal jami an halatta muku dukkan abin da aka haramta abin ba ba'adun bi ma'ana kul alkul da Allah ya ce وجئتكم أبنا ومصدقا لما بين يدي من من التوراة ولأهل لكم بعض الذي أي بعض الذي ولأهل لكم كل الذي ما أنا بعض ما ساشي ba ana nufin duk abin da aka halatta muku da yanzu za a haramta za a halatta duk abin da aka haramta muku da yanzu za a halatta muku duk abin da aka haramta aka haramta muku da yanzu an mayar muku da shi halal ne saboda darajar ne darajar zuwan annabi isa alaihi salam waji'tukum bi ayatin min rabbikum kuma na zo muku da aya daga wajen ubangijinku wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa atiuni ku bini fi ma amartukum bihi cikin abin da na ku fi ma amurkum bihi cikin abin da nake umartar ku da shi min lahi wa da'atihi na daga kaɗai ta Allah da kuma yi wa Allah biyayya Allah shi kaɗai ne ba a hada shi da kowa cikin bauta ba a hada shi da wani a hada a roƙe ba a hadawa da wani a roƙe a roƙe a yi roƙo ba a haɗa sunan Allah da sunan wani wajen yin addu'a ba a haɗa sunan Allah da sunan wani wajen neman kariyar kai wajen neman tsaruwa ko kar ku faɗi a mota ko kar yan fashi su tsare ku ko kar wata musifa ta same ku to ba a haɗawa da sunan wani da sunan Allah a wajen roƙa, sai Allah shi kaɗai Allah shi ne abin nufi da bukata don haka ya sa wa kansa suna Allahu Samad Allah wanda ake komawa zuwa gare shi da dukkan bukatu bukatun halittun sammai a wajen ku suke nema halittun kasai a wajen ku suke neman bukata mu na nan tsakiyar wannan duniya a wajen sa muke neman bukata ba wani wanda ya isa biya mana bukata karama ko babba sai Allah ko mun kankantar bukata in ba wurin Allah bane ba ka samu biyan ka, ba wanda ya isa biya ba na'am sai Allah ya ce inna allaha rabbi وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم النبي عيسى عليه السلام يا جاهنك من بني إسرائيل su dawo su yarda da shi su riƙe littafin injila a je a ta bautar Allah a ƙarshe ya rufe musu da cewa inna allaha rabbi wa rabbukum lalle Allah shine ubangiji na ubangijinku fa'buduhu ku bauta masa hadha allazi amurukum bihi wannan abin da nake umartar ku da shi siratun mustaqim wannan ita ce hanya mai kakkiya wadda duk ya bi ta zai je aljanna annabi isa ya cike musu bayani da wannan a gaba sai Allah ya ce faɗan ma a hasa isa falamma a hasa isa isa alaihi salam daga cikin maganganunsa akwai kalma ɗaya da ya bayyana ya ce abauta masa akwai kalma ɗaya da ya bayyana ya ce nuna shi ɗan Allah ne akwai kalma ɗaya da yake bayyanawa ya fi kowa a wurin Allah a ashi da ce ya fi kowa ba to amma duk da ya yi wannan wa'azi mai kama hankali wanda duk mai hankali ya kamata a ce ya gane karantar wannan ta annabi ita isa ita ce hanyar Allah sai suka ta bakirci a ƙasa munafukai suka yi ta munafurci a ƙasa masu nufin cutarwa suka ta nufin cutarwa a ƙasa a ɓoye a jiki ana tare da annabi isa a zuciya ba a tare da shi duk mai karantar da addini sai ya samu wayannan jama'a fallan ma a hasa isa min hulu kufra lokacin da annabi isa ya ci alama a jikinsa cewa mutanen da za su kafirta duk karantarwar da ya ba su yarda da ita ba za su kafirta ƙalaban ansari ilallah sai ya ce wa zai taimaka min zuwa ga daga addinin Allah ƙalal hawari Hawari yawa sai suka ce na hannu la. ya isa muna gaya maka mu ne masu taimakon addinin Allah za mu raka ka wajen daga addinin Allah dinni da ƙauye dare da rana Aman, eh, eh, eh, amanna billahi ko mun yi imani da Allah washi har ka shaida ya isa bi annana musulmi da cewa mu musulmi ne mun mi kauya mun yi imani da kai dari bisa dari, duk abin da kace haka za a yi magana ta yi kyau ko ba ta yi ba magana ta yi kyau sai dai kasancewar hakan har abada kuma ba kowa bane bari ku ji abin da ya faru a gaba na'am cewa rabbana ya ubangijinmu amanna mun yi imani bima anzalta game da abin da ka saukar min injili na injila wata ba'anar rasula kuma mu wannan manzo da ka aiko shi ka ba shi littafin injila shi ne annabi isa mun yi imani da wannan manzo fakatumna ya ubangiji ka rubuta mu shahidi da tare da masu shaidawa annabi annabi isa annabin allah ne ba dan allah ba ka samu muna cikin masu shaida masu shaida wato shahidi na laka da tauhidin wahdaniyya muna daga cikin masu yin shaida a kanka kai kaɗai ne cikin sammai da ƙarfai ba a bauta wa kowa cikin sammai da ƙarfai sai kai kaɗai ya Allah ahalisun da ne su wani rasulika kuma kan rubuta muna daga cikin masu shaidawa da manzanka gaskiya ne shine annabi isa alaihi salam ta'ala sai Allah maɗaukaki ya ce. bayan sun yi wannan magana wanda duk ya ji ta zai samu nutsuwa a zuciyarsa lalle annabi isa yana da mataimaka sai allah ya ce masu faɗar wannan magana ta imani wa makaru sai suka yi makirci suka warware duk wayannan abubuwan da suka faɗa ɗan adam da tafiya tafiyar ɗan adam kaifi guda wallahi zai wahala a gaban annabi ne ba suka faɗi wannan maganar kuma Allah yana ji kuma mala'iku suna ji kuma daga baya suka zawo suka warware wannan abu wa makaru suka yi makirci ai abin wato kufaru bani isra'ila da isa kafiran bani isra'ila suka yi mugun tanadi ga annabi isa in huwa kirubihi ala man ya katiru gilata domin har sun zanna sun yi mitin waye wanda zai iya zuwa ya je ya kashe shi kisan gilla bayan ya kashe shi ya tsara shi gunduwa-gunduwa ya zama ba annabi isa a bayan ƙasar nan waye zai haka har sun wajinta wanda zai yi masu cewa mutum yi imani a shaida ne yi wanda yake tare da su a jama'a za mu manta annabi musa alaihi salam matasa guda nawa ya zaɓa ya tafi miƙati da su mutum saba'in ku aka ce wata tara musa 70 na rajulan limiƙati na annabi isa ya zaɓi samari saba'in dan ya je miƙatin ubangiji zai da za a bashi littafin attaura a wurin suka ce ba su yarda da annabi musa ba sai ya nuna musu allah a Allah ya ce da mala'ika jibril kashe musu, mala'ika mala'ika jibril ya tsawa duk suka mutu duk ba wanda ya ba wanda ya dawo ba wanda bai mutu ba a lokaci. annabi Musa alaihi salam sai Allah ya rayar da shi annabi Musa ya gansu dukka su gawa annabi Musa ya yi kuka ya ce rabbi laushi ita halakatahum min qabl wa iyaya ya ubangiji da kaso ka kashe mu a gari duk da ni tun a can gari ka kashe tare da mu ka kashe tare da ni ba sai da muka zo nan jeji ka kashe su ba za a ce na zo da su jeji na kashe su a fatuni kuna bi ma fa'alal mu'minuna ya Allah ka halakar da mu saboda abin da masu barna suka aikata ko kuma a fatuli kuna bi ma su sufaha'u minna ka kashe mu saboda abin da wawaye suka yi a cikin wayannan wawaye ne Allah madaukaki yace thumma ba'athnakum min ba'di Allah kun tashkurun a suratul baqara sannan muka rayar da ku don ku gode wa Allah kuna tare da annabi mai daraja annabi Musa alaihi salam to kaga mutanen annabi Musa sun yi haka to mutanen annabi Isa ba aka ce wa makaru suka yi makirci wa makaran lahu Allah ya tanada mugun makirci a kansu fiye da wanda suka tanada annabi Isa ai da ba kana cewa bari in yi wa wani tsiya Allah kuma yana shirya abin da zai baka daidai da tsiyarka Allah ya ce wallahu khairul bakiri Allah shi ne mai mafificin masu tsanadin walakanci duk wanda ya nufin tanada maka walakanci in ya ba haƙƙinka ba shi da Allah sai ka ga Allah ya maka sakamako annabi Ibrahim ɗan da shi aka za a jefa shi a wuta amma da yake bai ci haƙƙin kowa ba bai walakantar da kowa ba bai nuna girman kai a wajen kowa ba sai wutar tafi AC daɗi wutar sai tafi AC daɗi ya ce bai taɓa jin daɗin rayuwa kamar lokacin da aka jefa shi a wannan wutar ba annabi isa ya zagi wani eh, annabi eh, ibrahim ya zagi wani a cikin mutanensa ya walakanta da wani a cikin mutanensa ba abin da yana girman kai amma wasa ce kawai in dai kana mai kira dole sai ka samu waɗanda suka washe ka balle ma annabi da haka Allah yake cewa ai annabi yake cewa abin akram abin ashaddu bala'an al'ambiya suka fi tsananin samun jarraba a duniya sai su ne annabawa sun bal amsalu fal amsalu sannan sai waɗanda suka misalin waɗanda suka ɗauki hanyar annabawa suka ce za su yi aiki a kanta sai misalin waɗanda suka yi misali da su har yanzu yanzu za mu ce muna koyi da shehu usman ɗan godiya don ya zo ya jaddada sunna a najeriya a afirka ma gaba ɗaya. muna koyi da shehu usman ɗan godiyo mun yarda malamin sunna ne mun yarda malami ne na allah mun yarda mai kira ne akan sunnar manzon allah mun yarda ba duniya ya zo nema ba mun yarda daga addinin musulunci ce manufarsa a bayyana da koyi to wanda ya ce zai aiki da abin da shehu usman dan gori ya yi aikata yanzu kana tsammanin ba za a washe shi ba za a washe shi sai waɗanda suka kafirce ta sanadin shehu usman su ne yanzu mafi yawa a bayan ƙasa in wanda zai faɗi ya ce shehu usman ya kafirta wannan duk wanda zai faɗi ya kira sunan wani kafiri suna san shehu usman ta wajen suna ga in sun yi addu'a da shi za a karɓa musu amma ba sa barin bidiyo'i wanda shehu usmanu ɗan fodiya ya kore mu sai littafin nan da ake ce masa ihya usunna Muri rika karantawa za mu ga yadda aka yi fasali fasali babi babi fasali fasali babi babi tun daga tsarki har zuwa taimama har zuwa alwala har zuwa wankan jalaba har zuwa wankan sallar idi har zuwa wankan har zuwa aikin ibada gaba daya yadda yake a sunnar annabi da yadda kuma yake a sunnar bid'a wa bid'a wa mutane mutanen da suke da yan bid'a ga yadda suke yin sabanin yadda sunnar annabi ta ce kuma zai gaya maka asalin hadisan da ya tabbatar da wannan a annabi don hakan abin da ba wannan ba korere ne shi ake cewa bidi'a wannan littafin na iya sunna a sai shi a karanta za a ga waɗannan abubuwan da na faɗa suna nan a jejjere a ciki saboda haka duk wanda ya ce zai riki filla dole ne sai ya sha wuya a duniya ya ti alad nasu zamanu almutamassiku bi sunnati kalqabid alal jamrati annabi yace zamani zai zo wa mutane mai riko da sunnar annabi sai ya zamo yana cikin damuwa da matsuwa kamar wanda ya dauka washin mutane ya dinki zaka iya hakuri ka huce zaka wurgar to in karke sunnar annabi saboda damuwar mutane saboda damun mutanen garinku sai ka bar wani abin daga sunnar in ba ka batta gaba ɗaya ba to a kashi uku sai ka zubar da kashi biyu ka riƙe ɗaya in ka yi ƙoƙari ke da haka da haka dai har rai ya ajalinsa har rai ya zo iyakarsa amma mai bin Allah fatansa a bi Allah yadda Allah ya ce a bi shi mai bin sunnar annabi fatansa a bi sunnar annabi yadda annabi ya ce haka ne sunna amma mai bidi'a fa so ya an tsananta har bakar izala suke ce mana baka ce ko farar kaduna wai ita ce farar izala bakar izala jos mu kuma a akan abu mu ce ba kyau Allah ya kawai kaga dubin wannan maganganun guda biyu tozartar da masu kira ne walakantar da masu kira akan sunnar annabi dan in ba dan ala kira akan sunnar annabi ba za ka ji wannan sunan ba yanzu na fasarawa muke yi kawai mu wuce in an ce shirka mu ce shirka kawai ba mu gaya mutane ga abin da ake nabi da shirkar ba in an ce bidi'a mu ce bidi'a kawai ba mu bayyana mutane ga abinda in an yi shine bidi'ar ba wallahi sai a shekara 80 ana wa'azi ba wanda ya gane shirka ba wanda ya gane bidi'a an kira ta shirka kawai an wuce a ka ce duk wanda ya kira wani tare da Allah mu shirki ne kaga an fara gano ka kenan ba a hada sunan Allah da sunan shehu in za a faɗi sunan Allah kawai ake sawa in ku aka bar sunan Allah aka kira shehu shi kadai to a lokacin imani da shehu akai ba a imani da Allah in an hada da Allah da shehu shi ake cewa shirka amma aka kira shehu shi kadai shi ake cewa kafirci ya kamata mu gane wannan in karantawa aka aka ce shirka kawai aka wuce ba fara haka ba wani zai gane ba zai gane ba gida ba za ka kera a ce in ba a ma kafin gida ba ba zai yi wuka zanna ba za ka zanna lafiya ba sai ya je a yi wata eh, abin da laya mai ɗaya sun ya ta kamar tawada katuwa sai a ce ka binne da yake da a zauren ƙofar gida ake da ta yi wa daidai ƙofar shiga to yanzu an gani za a ce kai mushriki ne a kyamace ka Za a ce to ai tono a binne a cikin gida wai ba a gani ba balle a gane kai mushriki ne to in mutane ba su gane kai ba ne, Allah ma bai gane ba ya kamata mu gane in kana jin tsoron kar mutane su gane tsiyarka to kai kokari ka boye karkar kai Allah ma yana gani domin mutane in sun ga kana mummunan abu sun isa su ma hukunci ne ma a duniya wani abin in sun isa wallahi wani abin ba su isa ba kai wanda Allah ya bada dama din ma ba a iyawa sau nawa aka kai barawo kotu a azari aka yanke hannunsa sau nawa aka kai budurwar da ta yi zina aka mata bulala ɗari sau nawa aka yi saurayin da bai taɓa aure ba bulala ɗari sau nawa aka yi wa waɗi rajamu aka jefe shi da dutse aka kai shi kabari a rana sau nawa to da Allah ya taimake mu da alƙura an sa an sha harbewa ƴan fashi wannan Allah ya bada dama a kashe su kuma alƙura yana kashe su ya bi umarnin Allah dan dama da Allah ya bashi to ina ba a ce duk shauran shari'ar ma ana samun dama haka ai wallahi da masu yawo da gudu da babur ba fitila da daddare ba za ka jansu ba ba wanda zai hau babur ya dando da gudu in ya san in ya kashe za a kashe shi amma da yake wani za a ce a sassa a wannan wanda ya rauni a yi in kwakwalwarsa ta buga ya mutu ma dai a sai to shi na wannan dai ajalinsa ya zo ba za a ce wannan mai marar fitilar ya kashe shi ba za a ce ajalinsa ya zo da a ce in wanda ya kashe kashe shi za a yi na rantse da Allah ba za ka ga masu ganganci da babur akan hanya da yawa ba ba za ka ga masu tafiya ba fitila da daddare ba ba za ka samu mai aran hannu ba wani aran hannu ba zai kai kana hannunka zuciyarka a kwance hannunka ne kawai sai ka ga mutum a gabanka kwanan nan a unguwarmu wani mutum ya ɗauki invitation yana rabawa na bikin yansa wani ya zo ya gabza masa babur ya faɗi da ƙeya shi kenan iya takardun da ya raba iya aikin da zai a duniya ke nan sai tsari shauran takardu kuma sai zuwa aka yi aka tara aka an ɗaga auren an yi shi na mamanta saboda ga abin da ya afko na waƙiya mutuwar mai gida rana ɗaya lokaci guda kusan magarba kusan magarba zai dawo daga inda ya ce raba takardun ya dawo gida a magarba da shi shi ne na'ibi a masallacin uzuwarsu na'ibin lima allah ya aiko masa wannan hatsari kuma abin da. Eh, irin wannan aron hannun da ya jawo matsala bai kamata mutum ya ɗaya aran hannu kuma baya tafiya a hankali ba dole in ka ara hannun da ba ka tafi a hankali an san dai abinda Allah ya ƙadarto shi ba makawa sai ya faru to amma dai Allah ya ce wa dan adam wa hadainahu najdai mun mun shiryar da ɗan adam a hanyoyi guda biyu akwai najdul khairi akwai najdul sharri har ma annabi yana cewa lima ja'altum najdul sharri ahabba ilaykum min najdul khairi me yasa kuka fi zaban hanyar sharri ita kuka fi so fiye da hanyar alkhairi ka kiyaye wala ta halu wala ta katulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima kar ku kashe kawunan ku Allah mai son ku ne Allah mai tausayin ku ne duk wanda ya ruga da gudu ba kula, in ya mutu ba shi ya kashe kansa ba Allah ya ce kar ku kashe kanku inna Allah kana bikum rahima Allah ya kasance mai tausayin ku ne mai son ku ne kawai kar ka sha abin da zai zama ya haukatar da kai in ka sha abin da ya haukatar da kai har ka mutu a haukace wasu malaman suna cewa wanda ya mutu a haukace dan dalilin shaye-shaye ba zai shiga aljanna ba har abada kuma ba abin tausayi bane in ka shi a duniya shi ya sa kansa ba wala tulqu bi aydikum ila tahalka kar ku sa kanku a cikin halaka sai mutum yaki maganin da an zuma wa kwari yanzu yanzu za su zama gawa sai wani ya juye wannan maganin a cikin sai rufe bakin sai tafi gida ya je ya kwanta <laughs> abin da fiya fiya in muri yana sai da fiya fiya a jama'arin irin wayannan yan digogin ga yaya akwai biya biya yace akwai yace nawa ne kwalba ya gaya masa yace ba ni biyu ya bashi sai bugu buɗe ya wannan ya bude wannan sai ya dure wannan ya dure wannan a bakin sa sai bashi kwalbar ya bashi kuɗi in ya burin sai ya nade kayan sai ya dawo garin nan kar a ga wannan saurayin ya mutu a zo a kama shi a ce shi ya sayar masa yana tsayin tambayar labari ba wanda ya mutu a kasuwa a ba wanda ya mutu <laughs> aka samu sati biyu in yamuri ya koma sai ga wannan saurayin ya tafi a gaya yau ma ka zo ne ya ce ya ce biya biya ya ce babu yau falatul ubiya idikum ila taluka kar ku rika sa kanku a cikin halaka haramun wanda ya mutu ta sanadin wallahi wannan ba zai je aljanna ba ta sanadin wannan in mutum ya mutu ba zai je aljanna ba saboda haka Allah ka kiyaye sai Allah ya ce

qala Allah ya Isa na tafsiri ko a tamrin dama ba dole ce bi ba saboda kan mutane su wasa wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makiri nayi shi ko sun yi makirci kuma Allah ya tanada musu tanadi Allah shine mafificin ne mugun tanadi ba wanda ya sai tanadi irin tanadin Allah to nan kuma sai aka ce iz qala Allah ya Isa lokacin da Allah ya ce ya kai isa in ni mutawaffika ni mai ɗaukar ranka ne wa rafi'uka ilayya zan ɗaukake ka zuwa wajena wa mudayyiruka kuma ni mai tsarkakar da kai ne min allazina kafaru daga waɗanda suka kafirta ma'ana zan kare ka daga sharrin waɗanda suka kafirta zan kare ka daga makircin masu makirci waɗanda suke maka makirci zan kare ka daga sharrin masu sharri waɗanda suke maka sharri waja'ilul ladina tabu'uka kuma zan sanya waɗanda suka bi ka fawqal ladina kafaru su sama da saman daukaka fiye da waɗanda suka kafirta sai sun daukaka akayin waɗanda suka kafirce maka masu imani sai sun zamo su ne maɗaukaka waɗanda suka yi maka makirci sai sun zamo su ne ƙasƙantattu waja'ilul ladina tabauka fawqa alladina kafaru ila yawmil qiyamah za mu sanya waɗanda suka bi ka sune madaukaka sune masu daraja sune mutanen kwarai sune yan aljanna ila yawmil qiyamah har zuwa ranar tashin alqiyama summa ilayya marji'ukum sannan gaba ɗayan ku makomar ku zuwa gare ni ne da kai isa da mabiyanka waɗanda suke masu imani da mabiyanka waɗanda suka kafirce to duk gaba ɗaya zuwa gare ni za ku dawo fa na ku zan yi hukunci a tsakaninku fi ma kuntum fihi taktalifun cikin abin da suka kasance kuna saɓani akan samin amr dini na daga al'amarin addini na فأما الذين كفروا فأعذبهم شديدا في الدنيا عذابا na kafaru amma waɗanda suka kafirta bayan kakira su da littafin injila sun gane ka musu bayani dalla dalla sun fahimta sai suka kafirce wa azibuhum azaban shadida zan musu azaba azaba mai tsanani wadda ba sassauci a cikinta fi duniya tun daga duniya wal'akira haka nan kuma a lahira kuma zan tsananta musu zan musu azaba matsananciya bin nari da wuta wa ma lahum min nasirin kuma ba su da wani mataimaki wanda zai hana a musu wannan azaba a duniya ma ba mai kare ka balle in je lahira na wa amma alladhina amanu wa amilus salihati fayuwaffihim ujurahum na'am wallahu la yuhibbu Allah madaukaki yace wa amman lazina amanu wa amilu salihati amma waɗanda suka imani suka aikata ayyuka kyawawa Allah maɗaukaki ya ce fayuwafihim ah, ujurahum Allah zai cika musu ladansu lada cikakke za su samu saboda sun yi imani da Allah sun yi imani da annabi Isa alaihi salam sun yi imani da injila littafin da aka bawa annabi Isa alaihi salam wallahu la yuhibbu zalimin amma hu mutan Allah baya son azzalimai waɗanda zasu san gaskiya su kiyarda da ita dan cimma bukatar su ta duniya dan cimma burin su na duniya azzalimai Allah ya kira su kuma aka ce a bayyana wa mutanen duniya Allah baya son azzalimai Allah ka tsare mu da zalimci zalika zalika nu alayka min zalikal mazkuru min amri isa wannan abin da aka ambata na al'amarin annabi isa nataluhu natlu alayka bil haqq nataluhu alayka bil haqq muna karanta maka su da gaskiya ya muhammadu muna karanta maka wannan labari da gaskiya wal abna eh, min al ayati wato na daga ayoyi wa zikrul hakim da kuma ambato wanda yake mai hikima shine alqur'ani نعم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون إن ماماكي yana ماماكي so ya mamakin ne, mamakin annabi isa alaihi salam da aka cikinsa a awa ɗaya da aife shi du a awa ɗaya in kana mamakin wannan to ka daina ga misali daga Allah ya ce inna matsala isa inda lahi lalle misalin annabi isa a wajen Allah ka matsali adam kamar misalin annabi adam ne in ka ce annabi isa ba uba to ai akwai uwa ko to annabi adam kuma waye mahaifinsa wace ce mahaifiyarsa shi ba yi da mahaifi ba shi da mahaifiyar annabi adam khalaqahu min turabi kawai Allah ya halice annabi adam da ƙasa sun matsala da hukun sannan ya ce masa ya zamo ya kunu kawai sai ya zamo saboda haka annabi isa ma Allah ya ce ya zamo sai ya zamo ba tare da uba ba ya zamo ba uwa ba uba annabi adam kenan ya zamo da uwa ba uba annabi isa kenan to inna masala isa inda lahi lalle misalin annabi isa a wajen allah ka masali adama ka masali adam kamar misalin annabi adam kalaka hunin turabi allah ya halicci annabi adam da ƙasa ba uwa ba uba sun makana da hukun sannan ya ce masa ya zamo baya kuni kawai ya ci gaba da zamowa sai ga annabi adam da tsawonsa da faɗinsa da kaurinsa da komai yadda aka yi shi ƙaru har ya mutu shekara arba'in amma jiki yana kwance babu ne sai shi ya zo ya kwanfasa ya ce a adamu akwai jini ba jiki shi ne a adamu shi ne suna ya tabbata adamu saboda haka inna masala isa inda allahi ka masali adam lalle misalin annabi isa kam a wajen allah kamar misalin annabi adam khalaqahu min turabin allah ya halacci annabi adam da ƙasa sun maƙala lahu kun sannan ya ce masa ya zamo fa ya sai ya zamo alhaqqu min rabbika alhaqqu min rabbika fala الحق الثابت الذي hallahu يضمحل له Isa عيسى وأمه labarin da tabbacacce ne baya watsewa baya lalacewa shine labarin annabi isa Ɗan maryama da mahaifiyarsa maryama min rabbika ya zo daga wajen ubangijinka falata kun minal munkari kar ka zamo daga cikin masu kirkirowa ƙarya ka fara ka zamo abin da ka gani cikin alƙur'ani shine gaskiyar da babu shakka a cikinta Allah yana ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhaqu min rabbika gaskiya ce ta zo daga wajen ubangijinka falata kun minal munkari kar ka zamo daga cikin masu kirkire ka faɗi abin da kaji Allah ya gaya ma kawai iyanan za ka tsaya wasu in kama umirta wa manta ba ma'aka ka tsaya da kamar yadda aka tsaye da kai da kai da duk wanda ya tuba tare da kai wala ta daga kai shishigi haka Allah ya faɗa cikin suratul suratul naml ko ay suratul nahl suratul nahl na'am faman ajaka fi min ba'di ma jaa أنت wanda ya jayayya da kai minan nasara daga cikin nasara fihi cikin sha'anin annabi isa min bari ma ja aka minan ilmi bayan abin da ya zo maka na ilmi faƙul ta'alau na da'o abana ana ka ce to yanzu ba haka abin yake ba ku zo mu taru da mu da 'ya'yanmu mu kira 'ya'yanmu wa abana akum da 'ya'yanku mu za mu kira 'ya'yanmu kuma ku kira 'ya'yanku wani sa'ana za mu kira matanmu wani sa'akun kuma ku kira matanku wa na za mu zo da kawunanmu wa kun kuma ku zo da kawunanku ma na bata hil sannan mu kaskantar da kai wajen addu'a a naj'al lahi 'alal kazibi mu ce Allah ya tsine wa mai ƙarya ku zo mu yi haka in dai kan gaskiya kuce to ku zo mu yi haka yahudi sun ji wannan magana nasara sun ji wannan magana suka ce to yanzu ya za a yi sai manyan yahudu suka ce kar ku yadda ku je duk wanda ya hada da annabi ba zai dawo gidansu ba duk wanda ya je ya tsinuwa a bayan gari da annabinsa ba zai dawo lafiya ba sun yi da annabi isa annabin allah ne amma ba su yadda an yi wannan mabahalar ba don sun san ba akan gaskiya suke ba to mu ma yanzu in wani abu ya faru wanda aka kasa ganewa waye ne gaskiya waye marar gaskiya da za a koma bayan gari a yakan mana ne da Allah wallahi da za a yi haka za a gane wanda ba su da gaskiya take a lokaci amma tun da Allah ya ce a bar mu sai zuwa ƙarshen abin da al'amari za a binciki kowa a lahira mai hankali sai ya ƙoƙari ya gyara kana je ana binciken a lahira kana hawaye Gara tun kana cikin nutsuwarka a duniya kan Allah ya baka damar gyara kai kokari ka ga ka gyara kafin wacce ranar da za ta zo ba za ka iya yin komai ba in alkhairi ka gani dole ka haƙura da shi in sharri ma ka gani dole ka haƙura da shi a wuya ka ce dole ka haƙura da ita a daɗi ka ce dole ka haƙura da shi haka ka duba ɗan wuta za su yi kuka kamar na shekara dubu ba fashi a shiru ba a musu magana ba su yi haƙuri kamar na shekara dubu nan ma ba a musu magana ba da kansu za su ce sawa'un alaina a jaz'ina amsa barna ma na min mahis duk ɗaya ne a gare mu mu kare mu ta kukan nan dare da rana ko kuma mai haƙuri mai shiru ba a duk a can ƙila wutar ta ƙone mu to duk ɗaya ne dai mara namin mahi ba wani ne samar da kuma daga azama kaga an yanke ƙauna daga rahamar allah gaba ɗaya ke to saboda haka ya'yan uwa musulmi mai ƙoƙari mai gyara wannan shi ne ayar da allah yake nuna ma'ana ba za hala in abu ya gagara a kira yara da manya da maza da mata a koma bayan gari a ce ya ubangiji mu akan kaza muke su wane kuma za kaza suke to ya ubangiji ka tsinewa wa wanda ba a kan gaskiya yake ba shi ne fama ba halar don da ce kwan karfe ya tafi ma ba hana ummatin nabiya haƙilla halakar babu wata al'ummar da za ta yi ma ba hala da annabinta sai ta halaka suka hana a yi na ƙwarai da gaske Haka yi. na إن هذا لهو القصص العظيم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله وما من إله إلا الله إن الله وإن الله لهو العزيز الحكيم الله يتي إن هذا للي ونم بياني لأكفقا لهو القصص الحق إجيني قصة تقفيا allazi la shakka fihi wanda babu shakka a cikin ta wa ma min ilahin illa Allah babu wani abun bauta da gaskiya sai Allah haka yake a injila haka yake a attaura haka yake a zabura haka yake a littattafan ibrahim haka yake a duk littattafan da Allah ya aiko wa annabawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai haka kuma yake a alqur'ani wa ma min ilahin illa ilahu wahid babu abun bauta sai abun bauta guda ɗaya tal wa ma ilahin illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa inna allaha lahu al-azizu domin Allah shine mabuwayi fi mulkihi a cikin mulkinsa al-hakim kuma Allah mai hikima ne fi sunihi cikin aikin sa. ba mai mulki irin na Allah kowa zai iya farawa da dan mulkin sa ya kare ya zama ba mai mulki ba kowa zai iya farawa da abin nan wani hikima hikimarsa ta ƙare amma hikimar ubangiji ba ta ƙarewa sannan buwayar ubangiji ba ta karewa na'am fa'in fa'in na da wannan kayi musu wannan bayani dalla-dalla sun gane sai suka juya baya suka kiyarda da gaskiya fa in tawallau in suka juya baya a aradu anil imani suka kauda suka kauda kai daga barin imani Allah yace wa qul fa inna fa inna Allah alimun bil mufsidin to Allah ne masani ne da waɗanda suke masu barna fai jabihim zai saka musu da barnarsu da suke ka suka kitu ba bayan sun gane barna ce amma da nan ko lokaci ya kodisa sama? to bismillah قل يا أهل الكتاب Allah ya ce a kira yahudu da nasara ta'alau ku zo Allah ya ce da annabi ya kira su ya ce su zo ila kalimatin zuwa ga wata kalma sawa'in na wa ku. wanda za ta daidaita tsakanin mu da ku a samu ba bambanci tsakanin yahudu ba bambanci tsakanin nasara ba bambanci da musulmi waɗanda suka riƙe alkur'ani domin kowa dama yana kan littafin annabinsa to amma an yi imani da attaura an yi imani da injila an zo an yi imani da alkur'ani an rike alkur'ani da shi za a yi aiki to wannan ce kalmar da Allah ya ce annabi ya kira yahudu da nasara a kanta ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ku zo zuwa ga wata kalma da za ta daidaita tsakanin mu da ku Allah na abu da illallah kar mu bauta wa kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'an kar mu hada Allah da komai wala yattakiza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kar sashi da sashi sirki iyayen gida a juna wato koma bayan Allah <coughs> mu rika ganin cewa yanzu kamar mu hadu mu ce ɗaya daga cikin malaman shugabanni na izala zai da shi muka dogara in mun yi haka a lokacin muna kan sunna duk wanda ya ka lokacin ma ya kafirta wallahi kuwa ba a cewa ai rikiwa na shine mataimaki Allah ne mataimakin kowa wanda ka rike shi wanda ne mataimakin ka kowa na mai kare mai kare ka kowa na mai baka kowa na mai tsare ka kowa na mai ciyar da kai gaba kowa na mai baka mulki wallahi a lokacin ka mai da shi matsayin Allah na'am kana yadda ayi wannan wala yattakiza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kan sashi da sashi kan sashi su riki sashi iyayen gida koma bayan Allah <coughs> fa in tawallaw in suka juya baya fa qulu shahadu eh? fa qulu shahadu bi anna muslimun kace to mu mun shaida fa in shi shine aradu an tauhidi in suka kauda kansu daga kin kadaita Allah fa qulu shahadu kace to mu mun shaida bi annana muslimuna mu musulmi ne muwahhidina masu kadaita Allah abuna um, lamma liman abuna lazimtumul hujjata fa eh, atarafu lokacin da hujja ta lazimta akan su sai suka firici bi annana muslimuna akan cewa su musulmi ne wa duk abin da duna kumban da ku wato sai suna ganin ai su yahudi da Sarama ma su ne akan gaskiya banda wanda suka rike alqur'ani to ƙur'ani kuma yana kiransu a zo a haɗu da yahudu da nasara da musulmi kowa in dai ya yarda ba abin bauta da gaskiya sai Allah to an gama abu guda sai a ci gaba da aikin ibada yi suka ce ina ai ba za su iya haka ba akwai abubuwan da suke ganowa ai uwayar dan Allah ne ai saboda ne, an binne a taura fa wajen shekaru da yawa amma uwayar da ya zo ya tono ta kuma da ya tono ta shi kansa ba ya haddace ta gaba daya in an ba shi takarda zai iya rubutowa a taura da ka saboda haka shi ma ɗan Allah ne to sai suka ce to ai mun kuma su kuma suka ce to ai su ma sun yarda isa ɗan Allah ne saboda yana rayar da matattu saboda yana yin tsuntsu da danyar ƙasa saboda abubuwa kaza kaza saboda yana warkar da makafi saboda yana warkar da kutare masu kutirtar albaras irin masu kumbura ɗin nan kaga guri yana zuba to yin annabi isa ya ma addu'a sai ka dawo ya rika ce ai Allah ne ya sako ya raya wanda ya ga dama sai Allah ya ce ba gaskiya suka faɗa ba na'am ya ahlal kitabi lima tu'aduna ya أفلا أفلا Allah yana jan hankalin Yahudu da Nasara me yasa suke faɗan magana ba dalili me yasa suke dogara da aiki babu hujja Allah ya ce limatu hajjuna fi Ibrahima Yahudu da Nasara dan me kuke jayayya akan Annabi Ibrahima kun san dalili jama'a yahudawa suna cewa annabi ibrahim nasu nasara ba suna cewa annabi ibrahim nasu babu addinin da ya kama da na annabi ibrahim sai nasu ba addinin da ya kama da na annabi ibrahim sai addinin yahudu haka suke faɗa yahudawa suna su suka fi dacewa da annabi ibrahim nasara ma suna cewa su suka fi dacewa da annabi ibrahim Allah maɗaukaki ya ce lima tu hajjuna fi eh, abna fi ibrahima dan me kuke jayayya akan annabi ibrahima fi malakum eh, fi malakum bihi ilm ayto eh, ba haka bane lima tuhajjuna fi wa ma unzilat at-tauratu wal injil illa min ba'dihi alhalin da at-taura da injila ba a saukar da su ba sai bayan da annabi ibrahim ya wuce to yaya kuka gane cewa abin da yake cikin at-taura yayi daidai da addinin annabi ibrahim ya kuka gane abin da yake cikin injila yayi daidai da abin da annabi ibrahim yake aikata da ya kuka gane ai a taura da injila an saukar da su bayan wucewar annabi ibrahim Allah maɗaukaki ya ce wa ma'un zilatin tauratu wal injilu illa min da a taura da injila ba a saukar da su ba sai bayan wucewar annabi ibrahim afala ta ƙilu na shi ashe ba ku da hankali mudalani kuma wajen ganin wannan ƙarya ta wannan maganganu ku ba ku ganin cewa ƙarya ne don me kuke danganta kanku akan abin da ba ku dangantaka da shi ba sai aka ce ہے ya ce ha an tum haƙula ya ku waɗannan mutane yahudu da nasara tun fi malakun bihi ilmu kun yi jayayya a kan abin da kuke da sani a kan kuna da sani a kan annabi musa kuna da sani a kan annabi isa kun yi jayayya a kansu falimatu na fi ma da kun bihi ilmu to don me kuke jayayya kuma a kan abin da ba ku da ilimi a kansa? in kuna da ilimi a kan annabi Musa kuna da ilimi akan annabi isa ai ba ku da ilimi akan annabi ibrahim dan me za ku musu akan annabi ibrahim kuma wallahu ya alamu allah fa shi yake sanin sha'anahu sha'anin annabi ibrahim wa antum la ta'lamuna ko ba ku iya sani qala ta'ala allah madaukaki ya faɗi wannan tabaratan li ibrahim dan ya fitar da annabi ibrahima wa abna wa isbatan lil haqqi da kuma tabbatar da gaskiya wa izalatin eh, lishibhatihim fi zalika da gusar da rikice-rikicen da yahudawa suke kawowa su cusa a cikin addini wanda babu dalili kwanan damu da aka sake nan ko sai mu tashi maka na ibrahimu yahudiyan wala nasaraniya shine aya ta 67 aya ta 67 bakwai. أبنى ما كان ibrahimu yahudiyan wala نصرانيا walakin kana حنيفا muslima walam yakun minal mushriki alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah da muka karanta daidai Allah ya bamu ladansa. Abin abinda muka karanta daidai Allah ya sa mu tarayya cikin lada da masu shauraro na kusa da na nesa abinda kuma na kuskure don karancin ilimi to ubangiji Allah ya gafarta mun Allah kar ya kama ni da laifin wannan kuskura wanda suka ji kuskura kuma Allah ya sa ka aiki da abin da yake kuskuren Allah muna roƙonka ka gafarta mana cikin wannan mutana ga mai alfarma yadda ka tanadi gafara a bayinka na gari Allah ka samu a cikinsu Allah yadda ka tanadi tsarewa da kariya a bayinka na gari Allah ka samu cikin wanda za ka kare su jihar zamfara da sauran jihohin da ba a zaman lafiya ubangiji Allah ka mai da zaman lafiya ya maye zaman sharri yanzu da ake cikin na ɗarɗar Allah ka kauda uh, uh, wannan makircin masu makircin da suke aikata wannan aiki a waɗannan jahohi Allah ka ba da zaman lafiya a waɗannan jahohi waɗanda aka cutar Allah ya saka musu asarar da aka yi Allah ya mayarwa wa masu dukiya asarar da suka yi Allah muna roƙonka waɗanda aka hana su karantarwa da shauran masu karantarwa da masu karatun duk Allah kai kowa sakayya kowa Allah ya san irin cutar wanda aka masa dan lokacin da aka ce hatsari ya zo to ba mutum da yake shafa ba Allah ne kawai ya san iya jama'ar da take shafa Allah muka muna roƙonka yadda muke ƙara gode maka Allah ka ƙara mana zama na aminci a wannan ƙasa ta Najeriya inda ba sa samun amincin ma Allah ka tabbatar da aminci don abu dai mai sauki a wajen ka ya Allah kamar halittar annabi Isa ne ko ma abin da bai kai haka wahala ba ya Allah babu abin da yake mai wahala a gare ka ya Allah ko mai sauki ne a gare ka ya Allah to Allah ka sauƙaƙa mana zama a cikin Najeriya Allah ka wa majinyatanmu lafiya Allah ka sa jinyar ta zama musu kafara Allah ka baiwa majinyatan mu lafiya Allah ka sa su ta zama musu kafara Allah muna roƙonka ka ji kan magabatan mu Allah muna roƙonka lafiyar da ka ba mu ka inganta ta ka sa ta amfanar da mu ta amfanar da addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to masu aiki wasu matasa da aka dauka ake ce musu yan bawa musa su a cikin addu'a duk lokacin da muka yi aikin alkhairi yanzu ba a ɗauke su wato permanent ba ne to muna roƙon allah allah ya sa wannan sabon gwamna da muke masa zaton alkhairi ya ɗauki waɗannan ɗauka permanent wanda za su rika samun albashinsu wanda in sun bar aiki suna da abinan gratute eh, da abinan eh, da pension Eh, federal government ne ko to saboda haka muna fatan Allah ya sa a mai da su ma'aikata dindindin Allah kuma ya sa aikin su ya taimaki jama'an Najeriya Allah muna roƙonka duk wani hatsari da muke jin tsoron sa Allah ka san shi wanda babu mu san shi ba Allah ka san shi da wanda muka sani da wanda bamu sani ba Allah duka mana maganin sa shikenan to ayi wa annabi salati وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تكلنا يوم القيامة إنك لا تكلف الميعاد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان an aminu bi rabbikum ya aziz ya ghafar allahumma asil aqibatana fil umur kulliha wa ajirna min kizid dunya wa azab al akhirah allahumma amanna fi aminna fi يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين